Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Mun saba kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana a wannan shirin, kuma yau ma haka za mu yi. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, har da wadda ke neman bayani a kan shahararren malamin mabiya mazahabar shi'an nan na kasar Iraq, Muktadar Sadar, da kuma tasirinsa a siyasar kasar da ke yankin gabas ta tsakiya. Sai ku biyo mu. Madalla Za mu bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ta fito daga mai nasarar nasarawa funtuwa da sani umar fa'ida funtuwa a jihar katsinan Najeriya. Suka ce ko kasashe nawa ne suka balle daga tarayyar Soviet? Yaya aka yi suka balle har tarayyar ta ruguje? Shin kasancewarsu tare tana kama da auren dole ne? Shin mai ballewar ke nufi a dangantakar ƙasa da ƙasa? To kilma na Kaduna a Najeriya Aminu Sani Sado ya mika wa Dr. Hallir Sirajar ga cikin tambayar kuma ga yadda tattaunawarsu ta kaya ƙasashen da suka balle daga tarayyar Sobiyar ƙasashe guda goma sha biyar ne bata ma kafin mu ci gaba da yin bayani ya kamata a ce mu san yaushe ne ita kanta tarayyar Sobiyar don aka kafa ta an kafa ta ne a tara da ashirin 1922 lokacin shugaban kasarsu da ake kira da bi lenin lokacin nan shine kafa tarayyar Sobiyar wanda ake kiran da ussr so kasashe goma sha biyar ne waɗannan kasashen kuma su ne kamar haka zan zayyano su gaba daya akwai armenia akwai azerbaijan akwai belarusia wanda ake kira belarus yanzu akwai estonia akwai georgia akwai kazakhstan akwai kirgizia wanda na ake kiranta kirgistan akwai latvia akwai lithuania akwai moldavia wanda ake kira moldova yanzu sai ita kanta rasha din sai tajikistan sai turkmenistan sai uzbekistan sai ukraine to waɗannan ƙasashe su ne goma sha biyar da suka balle daga tarayyar rasha yaya aka yi suka ɓalle har tarayyar ta ruguje to bayan da aka kafa ta kamar yadda na faɗi a farko 1922 akwai abin da ya faru bayan gama yakin duniya na biyu wanda ake kira da yakin cacen baki wanda a turanci ake kiran shi da cold war so wannan abin shi ya janyo dalilin da aka samu rauni na shugabanci lokacin da shugaban kasar ta ake kira da Mikhail Gorbachev a lokacin shi ne tarayyar Russia ta rushe kuma dalilin da yasa mafi yawancin masana tarihi da masu shari'a akan al'amuran da ke kaiwa kuma suka faɗi shine shi wa sako da yayi da kuma ya ba da wani dama na cewa bari ya kirkiro yin abin da ake kira demokradiyya wato ya kauce ma tsarinsu na gurguzu inda mafi yawanci za ga tsari ne na mulki na na one party wato jam'iyya kwara ɗaya sai ba da dama ya ce to a zo a yi jam'iyyoyi da yawa so ya bada wannan dama aka ce za a yi mulki na demokaradiyya da sauran sosai waɗannan ƙasashen da suke ƙarƙashin tarayyar roja suka samu dama yanzu suka fara miƙe kafansu da sauransu ne cewa to sai suka fara neman yancin kansu to dan me za mu ci gaba da zama ƙarƙashin tarayyar Russia tun da yanzu an mu dama mu yi yadda muke so da sauransu daga nan abin ya fara babban abin da kuma ya fara janyo tarayyar roja ta ƙara ruguja shi ne na farko da yau da ake yakin cacen baki na dama ƙasar Rasha da Amerika ana gaba dama su ne jagororin wannan yakin yakin cacin bakin da ake ciki so inda aka fara samu shine a 1989 inda aka samu Berlin Wall wannan wato katangan nan da ya raba tsakanin East Germany da West Germany ya fara rushewa to da wannan abin ya rushe to ya zama cewa Rasha ta fara wato mulkin su na gurguzu ya fara samun na kasu wato eastern germany wato a germany ta, ta gabas ta fara rushewa ta zama karkashin mulkin mulkin capitalist system suka haɗe nan wurin to daga banan kuma sai sauran kasashen kamar da nake gaya maka da farko aka fara samun mulkin demokaradiyya kasashe uku na farko da suka fara ballewa su ne wanda suke kira da, da, baltic countries nan wato estonia lithuania da latvia su uku suka fara ballewa a 1990 suka fara balle su uku sannan su kuma saura guda goma sha biyu nan da na lissafa su kuma wanda suke suka haɗe suka sha biyar nan su kuma suka balle a 1991 a December 1991 25th of December 1991 shi wannan shugaban kasa na na Rasha na wannan lokacin wato michael Gorbachev lokacin nan ya yi rizani da kanshi ya sauka daga kan mulkin daga nan lokacin aka sauke tutan wannan tarayyar Russia sai ita Russia kawai ta kasance ita ne karkashin tsohuwar tarayyar Russia to daga nan ne kasan ta ruguje to dakta ko kana ganin dama wannan tarayya kamar ta auren dole ce za a iya cewa kamar auren dole ne kenan eh kwarai da gaske tunda mafi yawancin kasashen da aka janyo su aka sa su a ƙarƙashin wannan tarayya ta russia aure ne na dole aka yi musu tunda kamar wasu kasashen mamaya ne aka rika tura sojoji da sauransu suna mamaye su suna shigar da su ciki shi sa za ka ga daga baya shi sa in za ka lura yau za ka ga yadda rashin take ta fama da da rikici da wasu da wasu kasashen da suke kewaye da ta kamar Ukraine da muke ta fama da suke ta fama da shi mafi yawancin kasashen gaskiya ba dan suna so bane na dolin dole ne aka yi aka aka sasa gargashin tarayyar Russia ko menene ballewar ke nufi a dangantaka ta kasa da kasa to dangantakan nasu a gaskiya mai tsami ne tsakaninsu su saboda ita rasha har yanzu especially a ƙarƙashin mulkin wannan shugaban nasu da yake kai yanzu shi putin wato har yanzu yana da tunanin cewa wannan fitare ta su ta Rasha ta baya ya kamata su dawo da su dangantaka ne gaskiya mafi yawanci ba ba mai daɗi sosai ba tunda kaga yanzu har yanzu Rasha tana goya ma yan tawaye a wasu ƙasashe da ke kewaye da ita kamar su wannan Donbass region da Luhansk da ke Ukraine kamar bangaren Crimea da sauransu tun 2014 2014 kaga Rasha ta dinga taimaka musu da makamai da sauransu tana ɗiban waɗannan ƙasashe tana tana tana mai da su cikin ƙasashen ta so gaskiya dangantakan nasu ba mai wani mai ƙarfi ba ne sosai do akwai inda sukan zama su zo su haɗu tsakaninsu ƙasashe uku hudu suna suna kafa wasu ƙungiyoyi don ci gaban kasashensu da sauransu amma gaskiya jibantakan nasu ba wani mai mai ba ne sosai da karshe mai sauraro ya kamata ya sani dangane da waɗannan tambayoyi da abin da ya shafi wannan a wato yanki na tarayyar soviet abin da mutum ya kamata ya kara sani shine ita dai tarayyar soviet lokacin da aka kafa ta ta kasance inda ya kasa ne ake kira gundari kwara ta fi kowace ƙasa girma a lokacin nan don ta yi kaman kimanin kasar india wani da kasa ne mai bala ta fi mai girma sosai ta yi ta kaman so bakwai ta kuma fi america kaman so biyu a lokacin da take take abin nan ta kuma ta kasance wata ƙasa wanda wato very complex tana da jama'a kala-kala sosai wanda suka haɗu suka abin do akwai ƙasashen da suka yarurruka ko a ce al'umma wanda suka fi suka fi yawa a ciki kamar su ne slavs wato kamar yaren rasha da mutanen kazakhstan da kuma mutanen ukraine so ƙasashe ne mai girma sosai kamar yadda muke da america yanzu wani ta mamaye kuma take da girma so so haka tarayyar rasha take lokacin tarayyar rasha take nan ta mafi america girma don ko a lokacin nan ba kowace kasa ne za ta iya gwada ƙarfinta na soja da tarayyar rasha ba sai dai kamar america wanda a lokacin tare su ne suke suke suke cacen baki su ne suke jagorancin duk wani siyasa na duniya da kuma iko da karfi na mulki da na soja a wannan lokaci Taliru Siraju muna godiya da an samu na waɗannan tambayoyi da kai. Ni ma na gode ƙwarai. Tokin ga tausayi bai da lokaci bai a daga ranarsa. Kowa ya san shirin gobe babu daɗi ya darsa ya fasa. Ka na fargaba ta riga da ta kawo da abin busa. wanda ke jiran amsa shi ya aika sakonsa na yi jinkirin inda ka da zafi a yanzu ya huce kiwon cikin barewa a dajewa a zaya ba ta kan gumbar wuta mai kyale ta tunda muna fatan an fa'idantu da amsar da aka samu sai kuma tambayar da ke cewa ku tambaya mana masana muhalli dalilan da suka janyo samun fari a wasu kasashen da ke yankin kuryar afirka da ma wasu yankuna na kasar china da ke yankin asiya a lokacin da wasu kasashen duniya suke fama da ambaliyar ruwa aminu adamu malamadori da baffa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka jihar gombe najeriya suka iko mana tambayar to don amsar wannan tambayar ga tattaunawar wakilin na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da dr aliyu jafar abubakar ta fidan kauru masanin muhalli fari wato wani abu ne na kaman yanayi da yake faruwa na kaman misali abu da za a kira shi matsanancin rashin danshi ko rashin ruwa da yakan faru a kasashe ƙasashe daban-daban kuma ya fi faruwa a ƙasashe da suke da wato kusa da sahara ko wuraren da ba a cika samun ruwa sosai ba to in aka samu wato daɗewa ko a samu maybe wata shekara ba a samu normal ruwan sama da akan yi ba akan samu yiwuwan abin da ake kira fari kuma in aka samu fari yakan kawo matsaloli da yawa misali na kamar yunwa saboda yawanci itatuwa za ka ga ba ruwa ba danshi bare a ce akwai tsuro so za ga matsanancin rashin ruwa yakan kawo duk irin wayannan matsaloli to dokta masu tambayan kuma suka ce to waya ake yi a samu wannan fari a kasashe kamar wasu kasashen afirka da ma kamar su china a daidai lokacin da kuma wasu yankunan na duniya su kuma suke fama da ambaliyar ruwa wato bambance-bambance da kuma abin da muke kira canjin yanayi especially na yanayin zafi a wurare na duniya da yawa kamar bari mu bada misali da afirka yakan kawo matsaloli na irin wannan abubuwa da muke kira kamar natural disasters in muka ɗauki continent na afirka misali za mu ga a shekarar 2020 lokacin da aka samu watannin da suka fi zafi kenan a ƙasa wato a continent na afirka so wannan canjin yanayi na ɗumamar yanayi ko kuma samun zafi ya ƙaru Ah, yakan kawo abubuwa da muke kira extreme weather conditions ko a samu wurare da za a samu maybe ambaliya ah, wato ambaliya ya fi faruwa a wurare misali da suke samun ruwa kwarai ko suke samun ruwa sosai so depending on the geographical location na wuri ah, za ka ga yanayi na samun ruwa ko rashin shi yana iya kawo extreme weather conditions like flooding ko kuma yana iya yiwuwa maybe saboda human induced activities na toshe wato magudadan ruwa da sauransu yana iya kawo wuraren da suke samun ruwa sosai uh, wato su yi experiencing flooding so duk wannan yana iya faruwa in muka ɗauki misali kamar najeriya za mu ga ƙasa ce da take da kudanci inda aka fi samun ruwa sosai da kuma arewaci so za mu iya cewa maybe ishu na fari yana iya faruwa a yanki wurare da suke da kusanci da sahara wurin da ake da samu wato ko za a samu ruwan bayawa misali ai arewacin najeriya muna samun maybe watannin da ake ruwa maybe wata biyar ne in ka je kudanci za ga ana ruwa maybe the whole 12 months za a iya samun ruwa wanda ba haka yake a kudanci ba kila in ka shiga cikin kasashe life niger za a ga akwai wurin da ma suke samun ruwa na wata daya kila wata biyu to kaga irin wa'ancan wurare da is every possibility na iya samun fari in aka samu matsanancin rashin ruwa da kila na wata ɗayar ma bai samu ba in muka ɗauki misali da china china ma in ka kalle ta za ga ƙasa ce da take da uh, very huge geographical territory wato ta yi occupying wuri da yawa so za ga a ciki akwai yankuna within wato ita china da za ga wani wuri ruwa suke samu sosai wanda za a iya samun flooding wurin kuma da ba a samun ruwa sosai wato za su iya samun wato kaman fari ya fi tasiri a wurin in har aka samu yanayi na matsananci rashin samun ruwa to dokta muna godiya da damar da ka ba sashen hausa na radio france international muna godiya na wannan dama da aka ba mu kai bayani assalamu alaikum lallai alakau da bala'i wakar dan juwana da fatan masu tambaya sun gamsu shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi aiko mana da tambaya ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com a yi tambaya gajera kuma mai ma'ana sai mun ji ka za mu karkare da wannan tambayar da ke cewa ku yi mana bayani akan kowa ne ne fitaccen malami kuma ɗan siyasar nan ɗan ƙasar iraki wata muktada al-sadar wace rawa ce yake takawa a ɓangaren siyasar ƙasar iraki wace maslaha ce ko kuma akasi zai biyo baya bayan ya janye daga harkar siyasa tambaya ce daga mu'azu kabiru ciguminka daga gusau a jihar zamfara To mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ya mika wa Dr. Adamu Muhammad Hamid masani kan tarihin yankin gabas ta tsakiya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke garin Bauchi wannan tambayar kuma ga yadda zanta wasu ta kaya. To Muktada Asadar de jagoran shi'a ne a Iraq. Dama ainihin iyalansa suna da wannan tarihin kakansa muhammad eh, ayatollah muhammad sadiq al-sadar ficaccen malami a duniya ma ba wai a iraq ba kawai to da ra'ayoyin kakansa da ra'ayoyin surkuwansa muhammad eh, muhammad eh, bakir al-sadar su suka yi tasiri a kansa muhammad bakir al-sadar kuma tun 1980 ma saddam hussein ya kashe shi saboda yana shiga cikin mukawama da gwamnati yana adawa da gwamnati so sai saddam hussein ya kashe shi tun 1980 kuma babansa a 1999 aka kashe shi da shi da 'yan uwansa guda 'yan uwan asadar din guda biyu duk daga family ɗaya to kamar waɗannan abubuwa na faɗe su ne saboda ya yi a san yadda ya ɗauko tarihin siyasansa to shi ma da ya mutu idan da ya bayyana kansa kafin faduwan gwamnatin saddam a 2003 2003 to amma shi a lokacin ba a ma san shi sosai bayan 2003 gwamnatin saddam ta faɗi ne sai ya ɗauki wannan daman faduwan gwamnatin saddam sai ya buɗe ofisoshi a basra da karbala da baghdad da najaf garin su kenan to shi 1974 aka haife shi to da ya bubbuɗe ofisoshi na da'awan da kaman jeshin mahadi sunan sunan mukawaman da ya da ya farfado da ita ya bubbuɗe ofisoshi ofisoshin wai ana kiransu offices of the mataya kaman ofishin wanda ya yi shahada da sunan ubansa to ya yi ta kiran mutanen ne da to ainihin matsalolin da aka samu na kafa gwamnati ko na haɗaka na iraq bayan gwamnatin saddam ta faɗi to inda sunan asadari ya fito kenan a duniya ga baki daya to eh, tambaya ta gaba ya ce wace irin rawa ne shi shi muktada al-sadar yake takawa a harkokin siyasar kasar ta iraki <laughs> to wato duk mai bibiyan mm, abin nan tarihi na siyasa zai zamo kwakwalwansa ya rude a kan harkan asadar saboda daga farko a 2003 ya fara ne da kaman a yaƙi anti-americanism ake kira waton tun da amerikawa sun zo sun saukar da saddam to su ma a kore su su fita ya hada da 'yan sunna da 'yan communist da liberal wato masu ra'ayin 'yanci da sauransu duk aka yi haɗaka da su har aka yi zaben 2005 ya zamo yana da goyon baya a majalisar iraq amma ya shiga cikin matsaloli wanda ya hana gwamnatin ta zauna har 2007 ma bayan ya yi supporting ya, ba da goyon baya al almaliki 2007 kuma ya sake hijira ya tafi iran to a 2011 lokacin da america ta bar iraq ta yi withdrawing ta janye sojojinta a iraq a 2011 sake dawowa bayan ya sake dawowa ya sake dai ba da goyon baya ma nur al-maliki nur al-maliki bai ji daɗi da shi ba har 2014 ya zo bayan yana yaƙi da amerika a 2004 da sauransu a 2014 kuma ya haɗa kai da amerika da gwamnatin iraq a yakin isil suka yaki isis da isis to bayan haka kuma 2016 ya sake komawa fagen siyasa 2018 ya ya kafa wata wai wai sairun wata mukawama wani wani kungiya ne na fafutuka amma wannan janyewansa daga siyasa din kamar shi wai a wurinsa yadda ya nuna cewa don ya samu maslaha ne su samu su iya hada gwamnati yawwa dama ita ce ma tambaya ta gaba da ya ce yake cewa wace maslaha ce ko kuma aka san haka wannan janyewa da ya yi zai biyo baya a harkokin siyasar ƙasa yawwa to a wurinsa ya janye ne saboda wai kama a samu dama a a tsaye da gwamnati to amma tarihinsa ya nuna ya yi irin wa'annan janyewan daga baya ma'ana gabanin haka sau da yawa amma kuma ya sake dawowa siyasa tun kana tambaya na ra'ayi na akan nan zan ce maka bana jin cewa janyewan san zai iya yiwuwa masa waye zama na gaskiya to Allah ya bada zaman lafiya dokta muna godiya kwarai da amsa wannan tambaya to na gode zaki gobe zaki uban maza haya zaki zaki uban maza so ne ya ingiza ne so ne ya rikita ne to madalla muna fata an gamsu da amsar tambayar da aka samu kuma duka-duka nan za mu dasa aya ashirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To a madadin injiniya Hassan Alhassan Silija da ya haɗa mana sauti, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.